وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجعلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana alhamdulillah ba tare da haka lokacin aka bude da kyau da wannan shekara wanda babban da shi kuma da

na gudunmuwa da yake bayarwa a ƙasashe ga bakila da kasar da wannan shara ga bakila da fata Allah ya saka maka da alheri Allah ya bakila da ke cewa ga bakila har ila ya karka da wannan majalisi yana da bakila subhanahu wa ta'ala ta sa da da shi da da da shi abu da za mu shiga a wurin wanda ba kan mu malaman Allah ya ba mu da kuma kamar shi

sun saurari jawabin ba daga mutum girma shugaban karamar hukumar da ke masu kudu honorable kabiru da kurjiyar kamar yadda aka sani kuma aka dawa wannan majalisi wurin buɗe shi da kuma gudanar da karatuka don manya-manyan shugabannin mu suka nazarci wannan wuri da manya-manyan malamanmu da kuma iyayenmu lura da yanayin lokaci kika ina amfani da wannan dama ga muna kowa barka da zuwa zan tafi zuwa cikin nan gaba da lokaci ya nan Allah ya sa mu rai abin da ci gaba shi ne jawabi gaba na jihar Kaduna Lady Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gracias. rawar shugaban jama'a jama'ar ibadat bid'a wa iqamar sunna da jihar Kaduna wajen buɗe tafsirin Ramadana na bana ɗaya ga watan Ramadana hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da tara sunan Allah mai rama mai jin kai kira da amincin Allah su tabbata da kiyayyen halitta shugaban farko da na ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bayan haka kungiya a matakin jihar Kaduna na matuƙar farin cikin gabatar da takaitaccen bayani game da mahimman aikace-aikacen da ta gabatar a shekarar da ta gabata zuwa bana kamar haka. kwamitin marayu kuɗi ƙananan hukumomi sun samu nasarar tsara kuɗi naira miliyan dala miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari uku da saba'in yayin da kwamitin marayu na jiha ta tsara kuɗi naira miliyan shida da dubu ɗari da sha ɗaya da ɗari uku da sittin da biyu jimilla an tara naira miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari hudu da tamanin da ɗaya da ɗari uku da sittin da biyu. Sutura ɓangaren maza an samu sutura guda dubu hudu da ɗari biyu da tamanin da uku mata kuma dubu hudu da ɗari tara da arba'in da masara an gyara masara buhu dubu ɗari uku da saba'in dari uku da saba'in gero dari da sha ɗaya shinkafa akwai wacce hukumar kwastam ta ba kwamitin marayu na jiha shi ne gashi za a ga an sa buhu ɗari da hamsin a yayin da ƙananan hukumomi su kuma suka tara ɗari da ashirin da bakwai sai dawa an tara buhu ɗari da ashirin da biyu siga an tara buhu ɗari takwas a an tara tamanin da bakwai hamsin aka samu kuma a hada da talatin da bakwai sai gishiri an samu koguna ashirin da takwas taliya da makaroni ƙananan hukumomi sun tara kuɗi da yi hudu da takwas yayin da kwastam suka bada da katan sassaƙin sai zama ɗari biyar da takwas man jarka sha takwas shanu guda bakwai takalman sawa ɗari biyar da talatin da biyu dilan gwanzo ashirin da biyar maganin sauro kasan ɗari waɗanda suka amfana a wannan shekara marayu dubu talatin da uku da ɗari biyar da biyu a yayin da gajiyayyu dubu hudu da ɗari uku da sha ɓangaren ilimi islamiyya ɗalibai suna nan ɗari hudu ɗari dubu hudu da ɗari takwas da ashirin da biyar marayu ɓangaren boko firamare zuwa sakandare muna da ɗalibai dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da tara yayin da waɗanda suke gaba da sakandare su kuma ɗari da sittin da ba, tallafin rashin lafiya marayu saba'in da bakwai suka amfana da wannan tallafi sai aurarwa marayu sittin da ɗaya kwamiti suka aurar a faɗin ƙananan hukumomin jihar koyar da sana'o'i marayu ɗari da shida suka amfana da wannan tallafi karamar hukumar jiwa ta yi zarra a wannan bangare a inda ta kashe sama da naira miliyan uku don samarwa marayu tekunan dinki da sauransu kalubalen da kwamiti ke fuskanta sakamakon adadin marayu da ke karuwa zuwa yanzu marayu sama da dubu sittin kwamiti ta yi marijista mun tsara aikace-aikace kamar haka haɓaka aikin noma domin samar da tallafin abinci kwamiti na da buƙatar motoci samar da kemis wanda an samar da wurin a dutsen Maastricht kasuwar bacci wanda yanzu haka yanzu haka ma kan gyaran wurin aiki amma aiki ya faru kuma ya yi tsaye kamar yadda babanmu ya faɗa a baya Allah ya gafarta mu sai faɗaɗa koyar da kananan sana'o'i a lunguna da sakunan ƙananan hukumomin jihar kwamitin da'awa kafaffiyar kanta ta da'awa da ke kafin Allah gaba an samu nasarar ɗaukan ɗalibai karo na biyu wanda in masu saurare ba su manta ba a bara an yi bayanin ɗaukan karo na farko wanda yanzu kuma karo na biyu ake magana wanda ya kunshi wakilcin ɗalibi ɗaya daga kowace karamar hukuma a faɗin jihar Kaduna tare da ɗalibai bakwai makwabtan makarantar kuma makarantar ta kwana an bude makarantar da ɗalibai talatin da biyu wanda bana sun koma sittin da biyu domin ci gaban da aka samu wajen karantar da yaran makarantar kuma kamar yadda aka sani ɗaliban marayu ne da 'ya'yan sababbin musulunta an samu nasarar katanga makarantar gaba ɗaya wacce ta kai fulo ta arba'in sakamakon dawo da ɗalibai cikin makaranta sakamakon dawo da ɗalibai cikin makaranta a wannan zangon karatu da muka shiga makaranta tana da buƙatar taimako na gaugawa taimako na farko gadaje guda sittin sai kuma katiku guda makaranta ta samu nasarar tattara zakar amfanin gona buhu ɗari da talatin da takwas daga ƙananan hukumomin jihar Kaduna an samu gudanar da an samu gudunmawa daga hukumar shige da fice na kwastam na shinkafa buhu ɗari da hamsin ai ɗari da arba'in da hudu taliya katan ashirin da dilan gwanzo guda hudu da jarkan mai guda goma sha hudu da maganin sauro katan goma sha biyu wanda wannan baya cikin wancan lissafin da aka faɗa a baya na ainihin kwamitin marayu wannan na tantan da a ne kawai aka bada wannan koguna guda ɗari da arba'in da hudu da kuma katan ɗin taliya ashirin da dilan guda hudu da jarkan mai sha hudu da maganin sauro katan goma sha kaɗan daga cikin waɗanda suka tallafa mana suke tallafa mana na ɗaya akwai alhaji kashin bukar Shakima babu da akwai hajiya ummul khairi kashin bukar Shakima. akwai alhaji yahaya ibrahim ay global akwai alhaji hayatu atiku awu akwai hajiya amina aminu abdul fatah akwai hajiya fatima algarba akwai alhaji yusuf tasiru gudare wujin. akwai hajiya adama hussein abdurrahman barnawa GRE akwai alhaji sani dauda asd motors akwai hajiya fatima ahmad akwai kuma ya ga alhaji abdulkadir ahmad marigayi babban bankin najeriya gwamnan da da waɗanda kuma suke ba mu gudunmawa ta hanyar ajiyar banki daga ƙarshe wannan jawabi ba zai kammala ba sai na gabatar da godiya ta musamman da shugaba na ƙungiya ta ƙasa fadilatu sheikh Dr. Abdullahi Balala da kuma babban sakataren ƙungiya na ƙasa fadilatu sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe da alaramma ahmad suleiman ibrahim kano bisa jajircewarsu wajen gudanar da wannan aiki godiya ga shugabannin kungiya malamai masu tafsiri a faɗin jihar kaduna godiya ga kungiyar mata ta nisa sunna kungiyar mata ta rauda kungiyar mata ta Sabe women charity foundation yan agaji kwamitin masallaci jami'an tsaro jni hattarare yan jaridu frcn gicd alheri radio manara tv social media freedom radio liberty tv sunna tv da sauransu allah ya saka ma kowa da alherinsa amin alhaji muhammad sukur isa shugaban kungiya jama'atin zalar bid'a kamar sunna ta jihar Kaduna wannan shi ne jawabi a kan shugaba da zan yi amfani da wannan dama yanzu in gabatar da shugaban domin ya gabatar da malamin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد alhamdulillah muna ƙara shirya ah, da da alamun suna da sama da su a kan gombe wanda da shi duk inda ne da nan wannan kungiya ta mu kungiya ce ta ta'addanci to alhamdulillah cewa abin nan sun je amerika sun je canada sun je europe a europe din masu je can a can arewa europe scandinavia sun dawo ma an da ya ce cewa su ce sun isar da damuwa wannan kungiyar na suna saboda abin na tsara gajiya gare su suka jajircewa da suke yi na ɗaukaka wannan kungiya shugaban kungiya na kasa a sai abdullahi balala da sakaran zamanin biyu a wani gobe yau ba shugabanni ne na izala na najeriya kawai ba shugabanni ne na afirka na duniya da baki daya da yawa saboda suna da wata mai zuwa su sami abu na china da russia da ainihin sauran kasashen russia gayyace su dan a jami'an da shafar su alhamdulillah Allah Allah ba ya mu lokaci ya riga ya fara akwai bayanan da yawa mai da ya kawai na nuna addini akwai ɗan uwa dr aminu dan marigayi ladan na tarehu dan an ce malam ladan na tarehu a ƙasar zazzau sai zazzau ne don tasiri ne fakiri ne mai karantarwa yau Allah ya ya goma Allah Allah ya da rama Allah ya ce da ta doktor wanda ya rubuta dogari da har a wata da turanci na ainihin yadda mutum zai karanta ya fuskanci eh, matsayin da ake ciki yanzu na ainihin fahimtar wannan wata mai albarka na ainihin azumin watan Ramadan mun rarraba wannan da ko dukkan tsarin kuma wannan makaranta ma na mu na albarka kuma da ya rido mun ba su kofi masu yawa dan a sa alaƙa da dan karanta a fahimci ainihin tsare-tsare da aka yi na gudanarwa na ainihin fahimtar wannan wata albarka da kuma azumin ramadan ba shida da sauran nawafi da ya sa lokaci ya kuɗe zan ba a shek muhammad kabiru haruna gombe شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقوم ومن كان مريضا أو على سفر فإنجة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مولداتها وكل مولدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya لعل Allah في sarki wanda cikin rana rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan muhimmiyar rana ranar da muke kaddamar da bude karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a da suna wanda yake wannan anguwa ta yan lilo tudu wada a kuma nan jirgin kaduna كبيرة مثلا الشيخ أبو بكر معروف الدين. وقد عرفنا الأمانة تايا زواج رمضان هجرة على محمد صلى الله عليه وسلم في زواج الدور مدينة يوم شتاء يوليا جدريه جعل هيدي 1440 وانا يجي جدا الشيء اللي هو shekara ta dubu biyu da nawa da goma sha tara littafin da tsara bara kamar wani haka muka bude wannan karatu kuma Allah ya tsawaita rayuwar mu gashi bana ma ubangiji ya ba mu iko wannan ba karamar ni'ima ba ce ba dabarar mu ba ce akwai waɗanda ba rawar haka suna nan da rai amma yanzu maganar da nake da ku suna kabari ba ɗaya ba ba biyu ba ba maza ba ba mata ba ba yara ƙanana ba ba matasa ba ba tsofaffi ba ba jahilai ba ba malamai ba ba 'yan siyasa ba ba ma'aikatan gwamnati ba ba ƴan kasuwa ba 'yan kwadago ba ba wani jinsi da ba a samu waɗanda kwanakin sun kare a cikin wannan daɗi ba amma mu Allah da kajin jami'a. ya tsare mu tsare rayuwar mu ya nuna mana wata lokaci ya kuma maimaita mana wannan wata mai albarka kuma ya bar mu cikin koshin lafiya yadda za mu yi azumi mu iya karanta alƙur'ani mai girma mu iya yi wa Allah sallar tarawih mu iya yi masa ibada wata ba ta karamar nema ba ce Allah muna masa godiya bisa wannan nema. kuma ya bar mu akan aqida ya bar mu akan musulunci ya bar mu akan wannan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai bar karan ladiya ta zame da burin kan wannan gole ne da annabi ya rayu a kansa ba wannan ita ma wata ni'ima ce ta daban mai girma mai zaman kanta da ta cancanci yiwa Allah maɗaukin sarki godiya ƙari akan godiya ga Allah da ni'ima ne ba mu ta abinci da muka ce muka rayu har muka kawo wannan lokaci Allah muna mana godiya da kawo wannan ni'imomi shugaba na karamar hukuma a madadin mai girma gwamna ya mana maraba ga shigowa ta nuna gabatar da wani tasiri muna godiya Allah ko da sarki ta saka musu da kai da shi kansa sarki ya kawo duka kuma labari ya sami da hanya ingantacciya kwamishinar police na nan jihar Kaduna shi ma muna tare da shi a wannan wuri madaukakin sarki ya bashi nasara bisa babban akamin da yake gaban daga an samu zaman lafiya da wara a cikin wannan jiha shugaban kungiya na jiha ta fito mai albarka alhaji tukur isa yanzu aka karanta mana jawabinsa wanda yake kunshe da aikace aikace na alkhairi da wata kungiya ne albarka ta jama'a ta zalunci bid'a wai ga sunna a mataki na jiha da ƙananan hukumomi aka aiwatar shugaba kyakkyawan jagoranci da gaba yana da cikin abin da ya sa samu wannan nasara muna addu'a Allah ya kara wa rayuwar ta albarka abokan aikinka tun daga mataki na jiha da abokan aikin da suke jagoranci a ƙananan hukumomi da suka ba da hannun kai aka samu nasara na tallafa waɗannan marayu daga gajiyayyu ta matsaloli da dama muna addu'a Allah ya saka musu alheri baki daya maluma da suka tsaya tun da mataki na jama'a. da ƙananan hukumomi suka wayar da kan jama'a har suka gane muhimmancin taimakon addini da aikin jin kai da aikin tausayi muna addu'a Allah ya saka musu alheri ke daya ko kuma bayan Allah da kuka cire dukiyarku ba dan ba ku da bukata ba wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira ƴaƴan ku suna bukata iyalan ku suna bukata amma kuka cire kuka taimaki addini aka taimaki marayu aka taimaki gajiyoyi wanda an taimaki marayu a misali na kama musamman da maraya dubu talatin da uku gajiyoyi sama da dubu hudu kun ga an samu ƙari akan abin da kuka samu shekarar da ta gabata shekarar da ta gabata marayu da gajiyoyi da an samu adadin da ya kai mutum dubu talatin wannan da gajiyayyu da marayu aka samu adadin ne ga mutum dubu talatin da bakwai da wani abu wannan ya nuna Allah yana ƙara mana ni'ima muna ƙara kokari wajen ganin cewa mu ma mun taimaki bayansa ina addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyar ku albarka Allah ya sa a wannan shekara mu samu damar aikata waɗannan aikace-aikacen alkhairi fiye da abin da muka gabata a shekarar da ta gabata domin daya daga cikin malama masu basira shehu malami hariri yake cewa wakiltu lil kalli kama kana ne ana wa fa'in kai da abubakar ne sai yace wa la ukhasiru wa sharru wara man yawmuhu ahsan min asli yace a duniya ba ta bace ba wanda ya asara a duniya kamar wanda yau ɗin ka tafi jiya ta lalacewa kullum abin da yake bukata yau ne ka tafi jiya ka ne tafi jiya kyau ba yau da su ce lalacewa ka ce da ni na ba da ba duk da ake wa'azi muna nan amma a da da da mu ake ruwan zai kungiya da mu ne alamomi masu jan baki a wajen wa'azi da mu ne ba ruwa masu wa'azi da mu ne yan kwamiti da mu ne masu ba da sadaka da mu ne da da da da da to ka samu matsala shine wa sharul wara man yamuhu aksaru min amrihi abin da ake bukata mu zama yau mu da a hasarin yau din mu tafi jiya mu kyau Allah ka sa yau din mu tafi jiya mu kyau Allah ka kara ba mu kwarin zuwa da za mu ci gaba da aikace aikace da wani da addini dama yau rana ce ta buɗe karatu ba karatu za mu shiga gidan gadan ba sai dai za mu ɗauki wasu ɗan kiraye kiraye ka haka cikin lokaci a sallari a za mu fara karatu a kan lokaci ba amma idan Allah wani kuka iya ce daga gobe ana yin sallar la'asar karfe hudu ko abin da ya kama da haka karfe hudu zuwa kuma minti biyar yawanci masallaci an gama sallar la'asar kamar yin lissafi minti arba'in zai iya ɗauko mu daga anguwar zuwa wannan wuri ko da an samu gosulo a hanya saboda haka Allah ya yarda daga gobe karfe hudu da minti arba'in da biyar ne abin da ake yi biyar sauran kwata in Allah ya zama fara darasi a wannan wuri karfe shida saura kwata mun kammala awa daya ana shan ruwa kamar karfe bakwai saura wani abu muna ga awa ɗaya za ta shuka da su koma zuwa gida Allah ta'ala ya sa da mu dace kira na farko da zan fara yi shine kira zuwa ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnati gwamnati na mu da musamman kan abin da ya shafi tsaro da security a cikin wannan ƙasa har da security da tsaro haka ce da take da girma kuma take da muhimmanci kwarai da gaske yana daga cikin abin da za a fara tambayar kowane shugaba a ranar tashin kiyama shine matakai da ya ɗauka domin tsare rayuwar al'ummarsa Najeriya matsala ta security tana buƙatar gwamnati ta ƙara zagi zance a kanta musamman a jihohi irin jihar zamfara irin jihar kaduna da wasu bangarori na nan jihar kaduna da wasu bangarori na jihar naija musamman waɗanda suke zuwa jirgin da ƙauyuka ana buɗe musu wuta ana kakkashe bayan Allah waɗanda ba su ba ba su gani ba wannan abu ne da yake da hatsari kwarai da gaske da masu kidnapping mutane ana tashin su ana ainihin wato shiga jajin su ana ɗorawa ƴan uwansu da danginsu kuɗi domin fanta ta gane ta da kadarori wannan abu ne da yake da haɗari kwarai da gaske mutane da dama sun gagara shiga gonaki saboda suna cikin tsoro mutane da dama wasu kasuwanni sun gagara shiga saboda tsoro muna kira zuwa gwamnatin tarayya da gwamnatoci na waɗannan jihohi da na mata da a ƙara tashin tsaye domin a ga cewa wannan matsala a kawo ta. babu shakka matakai da aka ɗauka yan kwanan-kwanan nan suna ƙarfafa gwiwa kwarai da gaske amma duk da haka ba su isa ba abin yana buƙatar jajircewa kwarai da gaske yadda bayan Allah ba za su rika rayuwa a matsayin yan hijira a cikin su ba yadda bayan Allah za su rayu cikin natsuwa da kwanciyar hankali duk lokacin da al'umma ta rasa zaman lafiya to ta rasa wata ni'ima babba wacce da wannan ni'imar ake yin amfani a samu damar bauta wa Allah mara wajen sarki saboda haka harka ta security da zaman lafiya da tsaro da harka ce da take da girma take da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka muna kira zuwa da girman shugaban kasa Muhammadu Buhari da a ƙara ɗaukar matakai domin a ga cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli na ainihin tsaro matakai kuma da yake dauka akan wannan zuwa zuwa Allah ya kara karfafa shi Allah kuma ya saka masa da alkhairi amma a ci gaba da ƙara zafafawa da ƙara matsa lamba domin a ga waɗannan miyagun bayi an raba su da al'umma yadda al'umma za su samu kwanciyar hankali mu kuma al'umma akwai abubuwan da suka zama wajibi a kanmu abu na farko shine yi wa su jami'an tsaro da su gwamnatin addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su nasara wajen kawo ƙarshen wannan matsala mun san kokarin su kadai zai isa sai an samu taimako ma sai an samu taimako daga wajen Allah madaukakin sarki mu kuma haƙƙin mu ne mu ga cewa mun iya bakin kokarin mu musamman a wannan wata mai albarka da kuma shiru wanda Allah yake turaren bayi yake karɓar addu'a ce mu tashi tsaye da yin addu'o'i a cikin azumukan da sallolin mu da tarawih da sallolinmu na tahajjudi mai wa Allah kusa mu ya ga mu sarki ya taimaki wannan shugaba da jami'an tsaro na wannan ƙasa ganin cewa an raba wannan al'umma da jami'a miyagun bayi wannan wajibi ne a kan yi wa ƙasar da addu'a suna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi ka yi wa ƙasar da addu'a addini ne ya zo shi addini ne ya koya maka kai shi ƙasar ka mu abin da muka ɗauka wato kishin ƙasa sai wanda ya samu wato wata kujera ta gwamnati a ƙasar shi ne zai kishi to kishin ƙasa haƙƙi ne da yake kan kowa a ƙasar muke rayuwa a ƙasar iyalanmu suke rayuwa annabi ibrahim ya yi wa makka addu'a ayoyi da yawa a qur'ani mai girma sun tabbatar da wannan a cikin suratul bakar Allah ya ce wa in qala wa in qala وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأماتع قليلا ثم أضطره إلى أذاب النار وبئس المصير أقول إبراهيم ذكر ربي لأحسن من ذريتي ربنا إن إني أسكنت من ذرية الوالد بواد غير ذي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تعمي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون a ayar da ke cikin suratul baqara annabi ibrahim ya yi wa makka addu'a ce rabbi da an hala balan alim Allah ka sa wannan gari na makka ya zama gari da akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali da lahu min samarati ya Allah ka azurta mutanen wannan gari na makka da yayin takuwa wani ne zuwa musu addu'a a Ibrahim me yasa annabi Ibrahim ya musu addu'a yake yi wa makka addu'a a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali a samu abinci a samu arziki sai yake faɗin dalili yake tarafi inni alkantu min zuriyati bi walid ghayri da zari illa bi da muharram ya Allah ga wani bangare na na iyalai na wani bangare na family na na kawo su wannan wuri wanda wani ne wanda babu tsoro ba shi masu yaya amma kusa da ɗakin kare a farma na kawo su ne kuma rabba da ne yake musara ya Allah da su samu damar tsaye da sallah sai ce fajal aqida ta min nas ta hawaye ilayhi ya Allah ka sa kan mutane a duniya su ji ba inda suke sha'awar zuwa ba inda suke marmari kamar wannan gari na Makka bayan wannan fa yace ya Allah kuma ka azurta su yi ta kowa da su gode maka wannan addu'o'i yana da Ibrahim Allah ya karbe ya sa maka ta zama da yadda akwai zaman lafiya ya sa maka ta zama da kowa yana son zuwa akalla dai ni a ta ce ina son zuwa kai ba ana rama ana rama ma duwa ya azir ibrahim da jini sarkin kula biya yace shi ma hadu ba shi kadai ba hadda kula biya da yake yi wa da'awa duk suna so Allah ya kai su maka ga shi wani ne da hakki da rubuta da wurin limamin masallacin da assalamu alaikum na zai ne da dawa kowa yana son zuwa ko banda ku wa yake son zuwa maka bil addu'a Allah ya kai shi duk wanda yana so ya ce Allahu akbar kai mu gaba daya wannan addu'ar wane ne addu'ar Annabi Ibrahim sannan Allah ya azurta su da yayin tatuwa ku tambayi waɗanda suka ji suka taɓa zuwa za su shekara neman abu da daɗi ne kamar ka ayaba mai daɗi ne kamar ka ina ji mai daɗi ne kamar ka lemo mai daɗi ne kamar ka da sassan kaza ne kamar ka shinkafa kaza asir burtukal laban akazi kamilul jasad duka ruwa wa addu'ar annabi Allah da Ibrahim kuma ya faɗi hujja ta yi wa maka addu'a menene hujja sai ta yi a kattin yake? wani bangare na ne na suna wurin to ni wani bangare na ne na ke Najeriya ya ne na ke cikin Najeriya iyalan ku duka ina ce to idan annabi Ibrahim zai yi wa maka addu'a saboda wani sashi na iyalansa suna masa ba duka ba amma ya gane zama bai gani ba dole ba garin addu'a to mu da iyalan mu gaba ɗaya ce Najeriya mu muka cancanci mu wa Najeriya addu'a ko ba mu muka tantance to saboda haka sai mu tashi yi addu'a Allah ya taimaki shugaban kasa Allah ya taimaki sojojinmu Allah ya taimaki ƴan mu da jami'an tsaron mu na SS da jami'an tsaron mu na fiye da ce da jami'an tsaron mu na kasance ƴan kasa da ba ƴan kasa ba dukkan su ɗayar na da kauri da waye mu yi addu'a Allah ya ba su nasara bisa wannan operation yadda ƙasar mu za ta zauna lafiya wata wannan haƙƙi da suke da shi a kanmu abu na biyu da suke da shi a kanmu shi ne bai wa jami'an tsaro duk wani labarin da zai taimaka wa jami'an tsaro da gudanar da aikin soja ɗan sanda jami'in tsaro da farin kaya bai iya samun nasara aiki sai idan al'ummar cikin gari sun ba da ne sun ba da haɗin kai wajen ba da labari duk wanda ya ga abin da bai gamsu da shi ba zai isar da sako duk wanda ya ga toka zai lalu ba ya ga cewa ko akwai wuta ƙarƙashi domin isar da sako idan ya zama da kowa zai ɗauki kansa a matsayin jakada a matsayin wakili na ba da sako da rahoto a dukkan wayannan wurare da wannan barna ke faruwa to in Allah mana rubutar ya halice za a ƙara samun bakin garan na gani yadda za a samu zaman lafiya da kwanciyar haka a wayan wurare sannan abu na gaba ne, yan siyasa kada ku rika yin amfani da matsala mai girma irin wannan wata da ta al'umma ku kokarin mai da ita siyasa da siyasa ta ita a wajen yin haka kuna taimakawa yan ta'addan ne ba ku kuke taimaka ba ku zama kuma masu kishin kasar ku masu kishin al'ummar ku yadda gaba ɗaya za mu haɗa hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfi mu ga Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara wajen kawar da wannan bala'i da wannan musiba take faruwa wannan shi ne kira da farko da na fara yi wanda ya shafi tsaro tun daga kan gwamnati da su jami'an tsaro ke da za su iya ba da rayuwar su domin su kare talakawa daga nan da ka shiga soja ka dinga kaki aka baka jindiga alƙawari ne ka ɗauka wa Allah da ƙasarka cewa ka yanzu za ka iya rasa rayuwarka domin al'ummar ƙasar ta samu damar rayuwa saboda haka wajibi ne kan rundunar jarumtaka wannan alƙawari suka ɗauka wa Allah suka ɗauka wa ƙasar su sai iya baki ƙoƙarin su ko suna tiya su da addu'a Allah bai suka yi ke Ba su sannan muna kare kira zuwa ga malamai na addini tun daga malamai na addini musulunci da malamai na addini musulunci fasto fasto da fada fada mu gane cewa zaman lafiyar wannan al'umma shine samun nasarar mu sakonnin mu na addini da muke so idan zuwa ga al'umma idan kasa ba ta da lafiya malami zai samu damar yin wa'azi liman zai samu damar yin kurba a masallaci fasto zai samu damar yada bishara a coci babu wanda zai samu wannan sai an zauna lafiya ne yanzu abin da ya sa muka taru muka buɗe tafsiri muka kaddamar kowa na duk cikin natsuwa da kwanciyar hankali shi ne saboda akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar haka ne ko ba haka ba yanzu idan garin kaduna tudu wada a rikita take yan sanda na jefa tiya ga can ga matasa da makamai can ana kunna wuta akalla dai ni ba zan ba ba zan alba kin ku insha Allah kuma ana raba ba ban tsammanin din mafi karanci ne a garin babu zan haka shugaba kudi da mai ba na kirgide ba zai zo ba alhaji aliyu ba zai zo ba social media dan jarida babu wanda ne kenan ne yasa har kuka zo muke yi da sakon shine an zauna lafiya to malaman addini su suka fi kowa muhimmanci su gane zaman lafiya domin su sakonsu hajar su da suke kalla kayan sayarwarsu ba zai yi wa aka sa a sai da ba sai an zauna lafiya mai sai da bindiga shi ne yake so a tashi hankali domin nan da zai ciki mai sai da bomb shi zai ne zai tashi hankali domin da zai yi in an zauna lafiya wa zai siya ba wanda zai siya amma kai da ka zo da sakon tafiya aljanna sakon rahama sakon Shirya da al'umma kai kayan siyarwarka ba a kasawa sai an zauna ne sai an zauna lafiya So dukkan sakon da za mu isar wa al'ummar mu ga mun taimaka al'ummar mu ta zauna lafiya ya zama wajibi a kanmu duk abinda aka yi sabanin wannan to an cutar da al'umma kuma an cutar da sakon karkar musulmai da kiristoci da kuma ga zaune tare a Najeriya kuma ga zaune tare a jihar Kaduna kuma ga zaune tare a jihar Gombe kuma ga zaune tare a jihohi Allah ne so haka ta faru da Allah bai so haka ta faru ba da ba ta zama da kasance ba Madina da Allah yana son musulmi zalla ne a kowane ba musulmi ba wuri Makka da Allah yana son musulmi zalla a kowane ba musulmi ba wuri babu to Allah ne ya so mu zauna tare shi yasa muka haɗu tare to idan kuma har haka ne to abin da ya kamata mu shine mu dauki kyawawan karantarwa da kyawawan darussa da suke cikin da tafawar da amfani idan ka karanta alqur'ani da girma ayoyi suna nan sun fi shurin mataki da suka yi magana akan muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali zaman lafiya kuma da musulmi dan uwanka da mazaban lafiya da wanda ba musulmi dan uwanka ba haka ne ko ba haka ba haka yake rubuta cikin alqur'ani ne girma alqur'ani ne girma Allah madaukakin sarki yace la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu lahu wa tajidanna tajanna fi adawatan lil ladina amanu yahud wal ladina asrafu ولتجدن أقربهم Allah ya ce ka sani zan na ashar da ta ala wata da zai amana a duniya za ka samu wanda suka fi kowa gaba da musulmi suka fi kowa gaba da mai imani su ne al-yahudu yahudawa wallazina ashraku da musulmai wanda sun fi kowa gaba da musulmi da Allah sai Allah ya ce wala tajidanna da wa wajadna amma. Za ka ga waɗanda suka fi nuna soyayya ga musulmai suka fi nuna soyayya ga masu imani da allazina qalu da nasara waɗanda suka ce mu ne kiristoci Allah ya ce kiristoci sun fi yahudawa da musulmai kaunar musulmi da Allah wa me yasa sai Allah ya ce zalika da anna minhum kisisi da rubbana domin a cikin kiristoci akwai malamai a cikin kiristoci akwai masu kokarin ibada wa annahu la yasadu sannan kiristoci ba masu girman kai bane shaida huwa Allah ya yi kiristoci a cikin wannan aya shaida ta farko Allah ya ce suna son musulmi shaida ta biyu Allah ya ce a cikin su akwai malamai shaida ta uku Allah ya ce a cikin su akwai masu kokarin bauta shaida ta huɗu Allah ya ce su ba su girman kai bane kenan wani littafi ne ya faɗi kyawawan halaye ne alƙur'ani ne ba ne ba wani littafi ya faɗa alƙur'ani ne ba ne ba a wata ayar Allah ya ce wa ja'alna fi qulubil ladzina tabu'u ra'afatan wa

rafata Allah yake tausayi wa rahama da jiki Allah yake ya sa tausayi da jiki a zukatan kiristoci mabiyan annabi wanda Allah ya sa tausayi da jiki a zuciyarsa zai yi daukar addu'a ya sadu tsakanin guda da zai yi ɗaukar bindiga ya hadu wani zai iya kona dukiyar wani ko gidan wani wanda bai zo bai gari ba kenan duk lokacin da ka samu kirista da musulmi suna fada to ka bincika karkashin kasa wani bai hure ne ya shigo cikin su ko an yaudare su da kabilanci ko an kabilanci ko na yare ko an yaudare su da sunan siyasa ko an yaudare su da wani abu sai an samu wani abin da aka yaudari ko su musulman ko kiristoci kaje ka ga kiristoci da musulmai suna fara amma dukkan su guda biyu addinin su bai yadda su fara da juna ba hakali musulunci ya yi da musulmi a wurin kirista haka ne ko ba haka ba idan na auro kirista ya sunanta matata matata tausayin da zai ko kake ta zai tausayin da zai ya sunan babanta surkina surkina giro ba shi zai ko wala ga gaji zai giro ba shi zai ya sunan uwanta surukata ya sunan yayinta surukaina yayina ya sunan kannanta annena kannanta da yayinta maza da mata are my brothers in law and the sisters in law kenan jirgin da musulunci ya yi da tanadin da ya yi domin a samu zaman lafiya tsakani musulunci ya yi wani tanadin ko bai ba So, baibul ma in karanta abin da ya karantar ke baibul ya ce blessed are the peacemakers they shall be called children of God. Bible ya ce, wato albarkar Allah ta tabbata ga masu ƙoƙarin samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Peacemaker, masu ƙoƙarin al'umma ta zauna lafiya ba sa son tashin hankali. Sai Allah maɗauki sarki ya ce, rahamar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare shi. Sai ce, they shall be called children of God. waɗannan su ake kira nagartattun bayi masu san a lafiya kenan bible ya kira mai son zaman lafiya shine bawan Allah na kwarai shine mai samun rahama shine mai samun albarka dan ta'adda to shi wannan ta a bible ba na kwarai bane mai neman tsokana mai neman tashin hankali mai neman alfada mai neman a samu rashin jituwa mai neman ƙasa ta yamuke bible ya ce wannan ba bawon Allah ne na kware ba kenan idan malumin musulunci da malumin kiristoci za su karkar da al'umma hakikan karkar wanda ke cikin littattafan su al'umma za ta zauna lafiya ko ba za ta zauna lafiya ba za ta zauna lafiya saboda haka wannan ƙalubale ne ga malamai ƙalubale ne ga fastoci na majami'ai da coci-coci su yada kyakkyawar karkarwa da ke cikin littattafan su domin a samu zaman lafiya a cikin al'umma wayannan kiraye-kiraye da na gabatar su ne za su zama kamar da fage ga tafsirin mu na bana kuma kamar yadda kuka sani muna cikin surun al'am suna nan da ke karanta da tauhidi da aqida duk wanda aqida sa take rawa sai ya hakuri da umarni da umarni sura da haka wannan zamu ta karatu ne yau gobe Allah ya kai mu a lokacin da za a mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum